بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، قبل كراتمنا karatunmu بن مالك وصلتات النحو a yau ban san darasi na nawa za mu yi ba darasi na biyar ne ko so darasi na biyar insha Allah kuma ina tsammanin zamu mu tashi warfa biwarin ko warfa biwari wabi ya ruwan sibi salima jam'i amirin wa muznibi wa shibhu zaini wa shibhu zaini wa shibhi zaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna ولي وعالمون إليون وعرضون شد والسنون وبابه ومثله من قدير بل باب وهو عند قوم يقترب وارفع بواو كي رفع دواو وذ يجر كي جر دياء وانسب كما كي نصب دياء سالم جمع عامر cikin jam'i عامر amir wa muzni wani muzni wato wannan da suna mana magana مذكر سالم جمع مذكر سالم شيني ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء الواحد فيه وأظن ينونا كما أبو بكر نمزا أما سبب ولي كاري دعاك ما سبب كارا واون في حالة الرفع وياء في حالة الجر والنفي أما تارد كتبا كمامي واتو بناء قواعد سبب التنجاوة في حرفي نفرق بذي التنجاوة كتا كتا صداقة فكرة أن أعلم الدنيا بكيف هذا wato ma'anan jam'i shi lafazi na farkon mufradin baya canjawa misalin ka zai ka ce mu'min ba za ka ce mu'minuna ba kafirun kafiruna misali ɗalibun ɗalibuna su kaga ɗalibun sai ka kara wawan da ne domin sai ka ce ɗalibuna kaga jan wazakar talimi saboda me ka ka kai ƙari a ƙarshen wawan da nan ko Wannan ya nuna fiye da talibi ɗaya kake nufi sannan ɗalibun din nan baka canza shi ba wannan shi ake cewa jan wazakar talimi don in ka ga dama za ka yi jan taksir sai ka ce me tullabun tullabun yanzu in ka ce tullabun ka canja lafazin talibin ko baka canja ba ka canja tun farko ma bawon din ma ka mata ne damma ka zo ka tsari bawon din kuma ka ce tulla ka zo ka sa ta alif a tsakanin bawon da lamun din shi ka ka ce tullabun to ka wannan ba a ce masa dan muzakkar talib wannan dan tafsir suna ka saboda ne saboda ka karya lafazin farkon ka karya lafazin mufradin sa sai ka masa dan tafsir so ذكر سالم يرفع بالواي bilwayi الجر بالياء هؤلاء الطالبون هؤلاء الطالبون هذا الطالبون خبر مرفوع بالواي لأنه جمع مذكر طالب فرأيت الطالبين طالبين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم حتى ذهبت إلى الطالبين الطالبين مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر الثالث فكنت قال واو كنت قال لي ياو وشيني أنا يتي ورفع جوار كي رفع دواو إذا دواو لي واو جمع مذكر ثالث ومرفوع النكاي مرفوعيني وبي يجر وانسجي سجرور كي جر وانسج كي نتبع بيع ياو إذا جاءت مسلمين قانتين وانا زينا ذاكرين duk majaruri ne ko mansubi sai misali da na yi ɗaru a cikin salim da jam'i amirin salim cikakken jami'i na amir da muslimin da muslimin rakatan zakar salim amma sai ka misali da amirin da kuma me da muslimin amirin alami ne muslimin kuma muslimin kuma fita ne wannan yana nuna ba a yi wa kyautu muzakkar ba a yi wa suna jam'u muzakkar salim sai ya zama alami ko kuma ne ko sifa ko sai ya zama alami ko ya zama sifa kamar amir kaga alami ne amir ya ka ce amiruna amiruna masu rayuwa ko masu rayawa kaga amir amiruna saboda alami ne in su muhammaduna su ahmaduna da sauransu saboda me saboda alami an ce masa jami muzni kuma sifa ne ka ce muzni gona kaga sifa ne na mutum a yi ko ka ce muslimuna da sauransu ɗalibuna duk sifa ne Na jihuna to wannan me aka ce nan a zahiri a ga tun daga zahiri na an cire mana abu daya kafin mu zo kan wasu abubuwa da za a ce shi ne an cire mana ismu jinsi ismu jinsi shi bai a masa jan muzakkar salim kamar me kenan kamar me kamar rajulin ba za ka ce rajuluna ba sai dai ka ce me rijalun sai dai ka wuta kake haka nan insanun ba za ka ce me insanuna ba saboda mu jinsin ne mara'atu wadda ne ta fara jam'u abin da jam'u ma'anar salim ne so duk abin da yake isin jinsi ne za mu zo za mu zo su in ka ga an masa kuma to ya shigo ne wani haka ne bidan in zakar alkali to shi amir jami'i ne alabi ne shi murni kuma wato ainihin sifa ne to abin da ake cewa jami shi ne alabi kenan shi ne ma dalla ala zaki bila bari, wasfi duk sunan da ya nuna zaki ba tare da an kula da wata siffa ya ɗauka ba ana ce masa alami shi yasa su cewa ma dalla ala musammahu mutlaq abin da ya nuna musamman sa abin da aka ambace shi mutlaq idan mu zo kansa ismun yu'ayyinu musamma mutlaqa ka alamuhu ka ja'farin wa hirnika to kaga ma dalla ala musammahu mutlaqan sannan kuma dalla ala zati bila ikbari wasfi kawai in an ce yanzu idan aka ce maka Ibrahim me kake hango hararowa mutum kawai ba ruwanka dogo ne baki ne gajere ne dan kasuwa ne malami ne duk ba za ka hararo wannan ba mutum kawai amma aka ce maka kwalibun ba a sai ka hararo almajiri ne kenan in an ce tajirin dan kasuwa ta kasuwancin siffan kawai ita ne a gaba kafin ta nuna maka ne zati to shi yasa jamid ma dalla alami ala ala zati bila tibari wasi ba lura da wasu amma shi kuma a siffa kuma ma dalla ala wasfin wa zatin abin da zai nuna maka sifa nuna maka zati kuma sifan ita ce a gaba in nace ɗan kasuwa in nace ɗalibi to ɗalikan ne za ka fara zuwa kafin ka hararo me Idan sifan aka fara gaya maka ɗan kasuwa kasuwancin za ka fara hararo kafin ne kafin mutum ɗin kuma fata mun bayyanta to kowanne su akwai sharuɗai shi jami suka ce ana sharɗanta an ya kuna alaman لمذكر لمذكر عاقل خاليا من تاء التعنيف ومن التركيب wato idan zalibi ne dole ya zama wato alami ne kare zama ismu jinsi kenan ko don shi ma jalib ne amma ba ka ce rajulun ba to kar ya zama abin ya zama alami Shi ne kaman amir din sa muhammadun da sauransu su ibrahim sai ibrahim ma ka sha ibrahimuna sha halatta kuma ka faɗa so kaga wannan alami ne to haka nan kuma ya zama ne muzakkar namiji ne namiji ne ba na ba ba ba ba na mace ba ne kaga idan ya zama na mace ne to shi ma ba za ka masa me ba ba za ka masa jam'u zakar salim ba kaman alami ne amma nan mace kaman zainabu ko zainabu za ka ce zainabuna ya za ka ce zainabat albarka <laughs> zayani shi don mutakasir ake masa mazala ya ce ayyub zayani sai za ka zayani shi ne jam'un zainab to ba ka ce zainabu da wata wadda mai sau da mace kuma ya zama li'akalin na mai hankali ne idan mara hankali ne ba za ka ba ka jami'a suna misalinsa da lahik suna ne na doki ba za ka ce lahikuna ba doki ne ake masa alami da abunan ake sa masa aka sa masa suna lahi amma ka in kashe farashin kuma ya zama ismu jinsi shi kuma tun a baya mun wuce shi amma ya zama bayi da ta'ut ta'anis idan yana da ta'ut ta'anis ko namiji ne ba za ka masa wannan dai ba kamar hamza da talha ba za ka ce talukuna ba ko hamzatuna hamzuna ba ba za ka faɗa ba. Ina wani sau ganin jami'in su ba ma, a mu dai ba ka musu ne ba, idan mu zakar kalin bai ma suna da suna da jam'i sannan kuma ya zama kaliyan ne tarki wato zama ba murakkab masji gani. ba kamar si ba ka kaga murakkabun ne masji ba za ka ce si ba wai huna ba sun su kamara wai ba za ka ce kamara wai huna ba da sauransu ga shi sunan mutum ne kuma amma mai hankali kuma namiji amma ba za ka masa jan muzakkar wata salim ba to kai ke wa'annan ƙa'idodi saboda akwai wasu sunaye da za mu karanta yanzu wanda ba su ci kawai shuruɗan ba su sai su zama ba jan muzakkar salim ba ne sai zama mulhaƙun ne bi dai muzakkar asali to idan ka zo wajen abin da ya cika kaga wannan ya mana misali da amir ne ba da wannan to mubni amir ya cika wa'annan shuruɗan gaba ɗaya alami ne kuma na namiji kuma mai hankali kuma bai da mai ta'ustani kuma ba murakkab da ne amir sai ka ce amiruna don ka ga mudne kuma sifa ne to sifan kuma aka ce sharadin ka ka zama ne ka kuna ne muzakkarin akhirin khaliyan min ta'i ta'anis laysat ala babi af'ala fa'ala wala babi fa'ala na fa'ala wato ya zama na farko ya zama na muzakkar abin nan namiji ne sifa din ta zama ta miji ne namiji ake gawa kaga idan mace ne ba za a ne ba ba za a masa wannan jam'in ba ba mujibin mun ce namiji ba ne to kamar mace a ce ha'idun ba ta ne na mace ba mai haida to za ka ce ha'iduna ne ba da za ka faɗa ya za ka faɗa ba zai kawo jamin ha'id ha ba gashi nan na kuyabun kuyabun to da ka huyyar za ka ce ba za ka ce ba za ka ce ha'idatun ba ba za ka ce me yasa ba za ka ce ha'idatun ba saboda ba ha'idatun aka ce ba yana cewa ha'idatun ka bai da shi jam'u ha'idatun ha'idatun kuma zai na daban da ha'id in an ce ha'id wato an ce ta'u adamin ahaliya ha'id ne haila sawa'un lokacin take haila kuma ta haila a lokacin shi ta zo hadisi da kamar Allah salata ha'idan illa bihimari Allah ba karban sallah mai haila sai ta lullu kanta tana cikin haila kuma tana sallah ne kaga wanda ta kai ta haila a cikin shi shi ne ma'anar ha'idun da mumfi'un mai shayarwa ko da a lokacin ba ta shayar da mai ɗanta amma kana cewa ha'idun to ka kawo tawo a dangana haliya ake ce mata in ka ce ha'ibatun to kana nufin a yanzu haka tana haila in ka ce murbi'atun a yanzu haka tana shayar da mai tana shayar da ɗanta tana shayar da yau masu halin kullum murbi'atun shi ya Allah ya yi ya fi kowa iya larabci ko ce ranar da mai shayar da za ta jefar da ganta da an ce ba a lokacin ke nan take shayarwa da ɗan ba ila yana mai yana ɗaki ita kuma tana tana waje amma aka ce murbi a a lokacin tana shayar da ɗanta kuma ta jefar da shi ba ta kusa da shi ba ai tsoron ya kai tsoron kenan kaga ya fi bada ya fi bada ma'ana da haka ba za ka ce ku ba sai dai in kana nufin jam'in wanda a yanzu ba sunan suna haila ba wai wanda sun kai su haila ba ba ta bali ba ana ce mata haila sannan kuma ya zama wato ainihin limudakkar a mutane mudakkar ko ya aka ya zaune mai hankali sai eh, in mara hankali ne ba za a ba za a abin nan kamar sadiqun suke sunan doki ne ba za ka ce sabiquna a sifa ne na doki ba za ka ce sabiquna ba sannan ya zama ba da ta'u ta'anis kamar allama allama ba za ka ce allamuna ba me allama babban malami babban malami na bai da yana jinka da allamun wato masu yawa kenan to allama kawai yana da ta'uta ne kamar yadda alhatu ba za ka ce ɗalhuna ba haka nan ma ba za ka ce allamuna ba tunda ya samu ta'uta ne sannan ya zama kada zama alabatin af'ala fa'ala af'ala fa'ala shine kamar ahmara Hamza aswada sauda abyaba bayda azraka Zarka, akhbara khazara shi ba shi shi ba masa jam'i ba in abu ya zama kace Ahmad ba ka ce Ahmad Runa ba ba da ma ka faɗa sai za ka yi jam'in sa sai jam'in Ahmad humrun ne jam'in aswad da sauda shine sudun da sudun da kumrun da zibun da zurkun da kudurun duk jam'i ne na maza da mata gaba ɗaya ba bambanci in maza ne ka ce sudun ka tage in mata ne ma ka ce sudun sai da haka idan abin da ne ka ce humrun shi ma abin nan eh, maza da yawa jajaye humrun mata da yawa jajaye su ma humrun kuma ko abu mai hankali ko mara hankali rafa ne ko mu kusa ke cewa ba injin fala ta dal alaina fa antina sanqbiruka yaqina bi anna nuridu rayati diban wa nusdiruhunna humran kadrawina kaga diban farare ne su tutoci sai mu dare su kuma humran jajaye to haka ake ake ake jam'in sa ce abin nan kuma kai zama ala babi fa'alana fa'ala kamar sakrana sakra sakranu da ke nan mai maye ko sakra ba mai maye mace to karka ce sakranuna wannan gwaranci da larabci babu shi ya za ka jam'in sakra ai sakrana sukara wannan kayan da suke akwai ta ƙurani sukara na ta sukara so sun wannan akwai shi kuma a gababanu gababa gababanu shine ne namiji mai kushi gababa kuma mace mai kushi jami'in ki ba guda <laughs> ba ba ka ce sukara a shan ba nan ba kawai zai ka ce guda ba mai jami'in gababan gaba baya mace ke na ai mace ne adashanu adasha adasha mace adashanu namiji jami'insa ne ka ce hijabun ko mata ko maza hijabun masu fushi masu fushi in ka shi masu jin kishiwa ka ce idashun idashun idza ghadibat alayka banu tamim wajadta an-nasa mu jibaba jibaban jami'i sa babu ne shi to kaga kenan fala na fala bai da jami'i iri sabbi ba ba irin su afala fala bane afala fala shi jami'i sa iri ne kawai kumrun sudun bibun da sauransu domin kai ki kaga muslimu ya ci fata na sifofi shi yasa zaka ce muslimuna sai ce wa shimshi zaini wa bihi 20 wa babuhu tilhika wal ahluna wa shibhi zaini da makamantan waɗannan guda biyu wato makamantan amir da mudni amir shi ne alami ko shi ne zami shi wani alami za ka iya shigar da shi a nan wato shi ne wanda in an faɗe shi sunan mutum cewa ake hararo sai za mu ka shigar da su muhammadu ne su ibrahim ne isma'ilu ne da sauransu to mudnibin kuma sifan ake fara hangowa kafin mai zafi shi kuma duk wata sifa ta shiga da ta cika waɗannan wato ainihin wato shirki irin sun najihun kace najihuna rasibun kace rasibuna to sai ce shi ne sai ce wa bihi 20 wa babuhu ulhika wal ahluna ai wa ulhika bihi wa wa ulhika an kadda 20 bihi da jan wa da babin sa gaba daya babin shine me kenan 30 40 50 60 70 80 90 waɗannan mulhaƙun ne ce jan muzakkar salim su ma na musu da irabu jan muzakkar salim amma ba jan muzakkar salim ba ne ashiruna kaga za ka ce ne ashiruna naira a hasu ashirina naira abin nan a hasu ashirina naira mararku bi ashirina naira to kaga ka musu irabu ne جمع مذكر سالم مرفوع بالواو ومنصوب ومجرور بالياء اما كل جمع مذكر سالم بني فيمكن منين يسا 20 ba za ta zama jama'a muzakkar salim ba a cikin shuruɗin da muka wuce a baya na a tsaye ta 20 rajulan ba mutum ashirin mutum ba mai hankali gani ai adadi ba aka gane mai hankali ne kuma ranka sai ka faɗi abin ka kirga sai ka faɗi ma a zuci kenan ko yawa to nan za mu koma tarihin sa ne za ka ce wa kalimar bina'ul wahidi fi lafazin ɗayansa ya kuka daga canjawa kenan sai in yana da guda ɗaya in ka ƙara wawun da nono ko ya'un da nono zai baka jami'i yanzu ɗalibu ba muke ɗalibu na ba to ishiru ishiru ne yana da ishiru ne babu shi a duniya babu wani abu sunan sa ishirun sai ka ce ishiru da jami'in sa ne idan kuma goma ne ya zaka ce ashirin ko asharatu kare ke nan ba ba jami'in bane ba jirgin asharatun bane ishirun kawai bai ga mufari shi sa ya zama mun bi jirgin muzakkar sani haka nan salatuna shi ma an mata ne an masa wannan shi kuma yana da shi amma tun da ababin ishirun ne yake bayan ilhakinsa da ishirun ne kaga ka da salatu kace salatuna arba'un arba'una khamsun khamsuna sittun sittuna سبع سبعون ثمان ثمانون تسع تسعون أما عشرون أن تاموس إلا أصوات أكثر في ملحق النبي في المثنى نبيل الملحق بالزاج مذكر السالم سوى العسل بابي شيني عشرون فيه فوين سنبيو عشرون يتوشيكم عشرون بعد مفردي باب عشرون أما من هذه عشرة ما عشرة نعم عشرة mu'ashara ishiratun jita mu'amala kenan ko sai ta eh, wa babu ulhuka abin nan wa shi wa zai mafi shiruna wa babu ulhuka wal ahaluna da kuma ahaluna ahaluna shi ma wani haƙon ne gine zai yi zakar tali ahaluna al ahaluna ha'ula il ahaluna ra'aitul ahalina marar su bil ahalina shi kuma jan'in ahalin ne ko kaga yana da mustaji jami'insa jami'in ahalun ne amma me yasa bai zama jan muzakkar salim ba saboda isimu jinsi ne isimu jinsi san ce ahalun jinsi ne ba alami ba ne ko ba sifa ba ne saboda haka sai aka ce aluna an daga kafa ne kawai sai ke unu wa alamuna illiyuna wa arabuna shadda wa sinuna unu unu shi ma balhaqun ne bi jami'in muzakkar salim unu ba fi shadidi ko kuma ulil albab wa wannan wa tabiru ya uli al albab kaga ka ce ulu fi halatin rafi kenan uli kuma fi halatin nazwi wal jarri to me yasa ulu bai zama jan muzakkar salim na'am saboda bai da mufradi ba ka da kwa ɗayansa a lafazin ka ulu sai dai ka ce za kaga ka ce ulu kowace in mutum da ya ce ka ce me zo kowace zu kuwatin ko za kuwati kaga kana da zu ko sahiba kuwati sai dai ka nemo wani lafazin daban saboda haka haka na irin su za su kuma dai ka ce za ku. amma bai da me bai da mufari to saboda haka wuri shi ma yin hakin sa ne kuma wa alamuna ko wa alamuna shi ma ismu jinsi ne yana ce alamun sunan jinsi ne saboda haka ba alami bane kuma ba me ba ba sifa ba ne ya kunshi abubuwa da yawa ce alam shi ne ne na jam'u alam ne ko alhamdulillah rabbil alamin kaga alamin da alamun jam'i ne na alam ne alam kullu ma fi wallah duk abin da ba Allah ba alam ne duk wani halitta kamar jinsi ne kenan jinsi ne to shi ma ba a mata ba a masa ainihin abin nan mulhaqu ne bai jami'u mudakkar a amma bai cika ainihin wato sharuɗinsa ba amma yanzu a larabci za ne na ce alam ana nufin ne duniya kawai duniya sai ce illiyuna illiyuna ko illiyuna shi kuma illiyun sunan wuri ne ko sunan aljanna ne ita ce illiyun to abin da ya sa ba a yadda jan zakar talin ba saboda illiyun gona ake ne don aljanna gona ce kagar da zai da hakan ne kenan su suka shirin zarkawa da wannan ba na hakan ba ne ba mutum ba ne wa arabuna da kuma arabuna shi kuma arbun shi kuma ismu ne jinsi ne domin an ce arbun kasa ne daban-daban sai a ce mata ne arbun ne kamar mai da mai kenan wa zai bayan rai kami ne jinsin arbun na in ka ce insanun kaga akwai ne akwai mun namiji akwai akwai mace akwai babba akwai yaro to arbun fa akwai mai da mai na jamil akwai turabun ya bude kofaye sai me ha ba malam shi ne bude kofa ya ce akwai turabun kaga turabun jinsul arbi shi yasa jidalil arfu masjidan wa hura wani hadisin jidalil arfu masjidan wa turbatuha lana tahura turbayanta a sai kasan tana da turbaya saboda haka arbun hamatun abin nan ah, rambun yashi tijaratun duwatsu cikin su ne na me na al'ab wanda aka yi simu jinsin ne shi sa yake da nau'o'i daban-daban sai ta shabba wannan sun yi shugubi ana musu jango maza ana musu irabin jango muzakkar tarin amma ba su karbi sharuɗansa ba sai ce sinuna da kuma sinuna sinuna wato sinuna kaga sinnun ne ko mene sinnun ko sanatun kai dan sinnun hakuri ne ba shi ake ne ba shi wancan jami'in sa'atan sinuna jam'u sanatun ne sultanatulta aka ce hinuna kaga shi ma ya kauce saboda me sanatun ba abu ne aka ba ko zamani ne amma aka ce sinuna to shi ma ayi ilhakin sa ne kawai ha ha hadhihi sinuna ra'aytu sinina marartu bis sinina kama yabna eh, arrafu bil wayi wan nasu wal jarru bi al ya sai yace wa babuhu wa mithla hin qad yari bal babu wa hawa inda qaumi yasari wa babuhu da kuma babin sinuna duk ana yi masa ilhaqi da me dan mudakkar asali menene babin sinuna sinuna nan daga sanatu ne aka samo shi ko to shi ne aka babin sa shine kullu kullu ismin thulathiyyin hudifa lamuhu wa uwida anha ha'a tanis duk wani suna mai harafi uku sai aka shafe lamun ɗinsa wato harafin ƙarshen sa kenan ko shi sallamu don kar ku manta a wannan ka'ida na sarfu harafin farko ana ce masa ne fa'ul kalma harafi na biyu fa ainul kalma harafi na uku fa lamul kalma to wannan yaren yake yi yanzu wani ya ce ma ma'ana bada abdul aini muna ji ne kan yau ce wani wani mutum kula wani larabci adam ce ma ma'ana bada abdul aini to ne ce ya fara da ido yana da zai me ma'anan kalman bada'a amma da ainin ba da hamza ba don akwai bada'a da hamza kaga bada'a da ainin ma'anarsa an kirkira an kirkira bada'a kuma an fara inda hamza ne ce ma ma'ana bada'a bil sai ne ta gane sai ya fara da ido sai aka kirkire da dariya gaba to saboda haka lamun kalma shine harafin karshe kenan to duk wani suna ne harafi uku sai aka shafe lamun karshen da aka shafe lamun na karshen sai aka sa ne sai aka sa ha'u tarif wato shine wannan ta'ul marbuta din a maimakon harafi na karshe din to wannan ana maka ilhaqi da me ba musanna amma da sharadin walam yukassar ba ba masa jamu takfir ba suka sha masa jamu takfir to ba za a yi masa wannan jami'i ba sai dai aka samu shuhuri misalin sa shine sanatun ne ka dauke shi sanatun harafi nawa ne fa nasun harafi nawa ne uku yanzu ka da harafi uku ne na'am ai wannan kawun marbudan ba a lissafi da ita ba a lissafi da ita to amma canja ta aka yi da wani harafi asalin sanatan sanahu ne sai aka shafe wawan ɗin sai aka sa me aka sa tawo a tani aka sa ta ha'u tani ga ta'u utani, ga kuwa Ha utani, don ta'u utani ita ce mafuwa na kace kalat na ja'ad ana ce mata ta'u tani wannan kuma ha utani ce saboda me in ka zo wakafi ha'u za ka faɗa sana ba ka cewa sanat ba za ka ba za ka faɗa ka ji ta faɗa bai iya mai larabci ba sai eh, a taura in ka ce a taura daga nan an harbo jirgin ka to eh, kuma ana yawan faɗa a taura sai a taura a ah, kamar kamar da suka ne a taura to da ha'un za ka faɗa idan za ka tsaya a kan ta'un marbuda to kaga asalin sa sanarwa ne ne dalilin da ya canza maka sanarwa ne saboda in ka koma jam'in ka ana cewa me sanawat sanawatu to tunda sanawatu kaga idan ka samu wawan to wawan ne a tariya to sanawan sai aka tsawon aka sa ta'un sai aka ce sanatu to za ka iya mai da ita ne. don wanda ka kalin ka ce sinuna ko sinina don fahimta akwai misalin ka suka ce kaman abun nan kaman abun nan kaman kubatun ko subatun subatun shi ma subairun ne don ana ba a jami'a tubatin tubatin sai a yi kalbi ya yi ta zama mai ta zama alif haka nan zubatun ana wata jami'in zubatun ko zubuna wato jami'a ta kace yin zubatun amma wannan an samu ne an samu shuhuji ne amma wanda ba ya biya da jam'o yake da jam'o ta ba bai da shi shine kamar shifatun sai a ce ne shifahun ko da ke bana fasara kalmomi ko zubatun ma'anarsa jama'a masu mabiya infiru subatin a infiru jami'a sai dai ku kenan ma abin da tafe ku dubatun kuma shine kaifin tafi dubatun ana yi mata jami'i da dubatun ko dubuna in kuma kake shafatun shine ne leƙen baki leƙen baki jami'in ka shifahun wasu leƙen baki ke kenan musannan sa shafata ne to shi ba da jan muzakkar sani ba ba a yi sa da jan'u muzakkar sani dukkan wani suna mai harafi guda biyu mai harafi uku aka canja harafin ƙarshen aka sa masa ta ta'ani sa'ul marbuta kenan sai aka masa jam'u aka masa lirafin jam'u muzakkar salim to ya zama mu da haƙun ne bi jam'u muzakkar salim shine ma'anan wa babu wato da kofanta wato da malamin lugha sun ce babu wani suna a larabci mai harafi biyu in ka ga suna a larabci mai harafi biyu za ka samu an cire ne harafi ɗaya ne kaga sanatun in inda zaka ce ta ba zai zama sanun ba to babu shi kaga sanawun ne sai zaka ce sanawa sanawatun sun fahimta amma kar ka ce sinni kuma kaga sinni shi harafi ku ne saboda nunun din karshe menene mushaddada ne nunun ne guda biyu to amma akwai misalin su kamar yadu yadun din nan ba harafi biyu bane to an shafe ya harafin ne shi ko ba a canja shi da me ba da ha'u ta'anis ba sai sa shi ba za ka ce ya tuna ba ba za ka ce nuna ba saboda yidin din ba ce ya dasu ba amma asali akwai yawon a ƙarshe asalin asalin sa yidin ne ya dayu ne hannu me dalilin ka ne ka kuma jami'in sa ka ji samu ne al'aiji al'aiji wanda za wajen ba ta fito ba so haka na yi kitamu shi ma zama ne sai ka ake cewa jima'u sai aka canja ya wajen ta zama ne ta zama ta zama arif to yin wannan da ba a canja ta zama hausari ba ba za ka mai da shi jan'u muzakkar salim ba za ka ce nuna ko abin nan a ya ka abin nan ya nuna ba saboda baya cikin wannan babi shi yasa malam anan da yace wasimuna ta yace wa babu da babu simuna shine kullu ismin thulathiyyin dhikra lamuhu wa qawwi anha ha'u ta'nisi wa lam yukassar walam yukassar sai ka kara da wannan ba a samu sun isa ka sai ba sai dai zubatun an samu zubatun kuma ana cewa zubuna da shi kuma ya yi shekuji ne shi ne karfi takobi wa babu sai cewa mitla hini karyari to amma wannan babin yana zuwa mitla hini misalin hini wato kamar sa al'ira bil kamar nan ana wata ana ana mai da shi sininu sininu wanda aka ce hinun hinan hinin hal ata ala al-insani hinun min ad-dari zaka iya cewa hadhihi sininin ra'aytu sininan marartu bi sinini ya zo hadisi Allahumma ij'alha alaihim sininan ka sinini yusuf sininan ka sinini kaga sininan a masa ne a kan nono ne kaga mai da shi hinin kenan Zan nono don wata kalkalin ba a mata ne za a masa ne. ya kyale shi ko a shafe da aka ce ka sinini su kaga nan ma ba a shafe ba izafa kuma ba a shafe me ba ba a shafe wato abun nan din ba ba a shafe ainihin din ba to wannan ana iya masa haka sininun sininan sinin ana iya samu sai ce kad yarid yakan so zalbabu wannan kofar a bisa haka sai ce wa hawa amma shi inda kaumin a wajen wasu mutane ya yastari yana ikirari wato yana ganewa wato tun wani suna mai makamancin sanatu kamar yin cikin batun din su da batun za ka iya masa irin wannan da irabi wato ainihin na fiye wato akwai daga cikin akwai irin su ni iyu ka gane ni asu. Kana cewa ni iyu na ni na. sai ka ce ni ina kawai ba tare ka ce ni una ba da halatta suka ce za ka iya a zuka suka ce a akwai inda laraba ce faɗa suka ba ta faɗa shi ne ma'anan kadiyar tunan da inda kaumin ya tsare sunan ce ka'ida mutara ta bai shiga kowane babi amma in ba mutara da ne za ta shiga wani babin ba za ta shiga wani babin ba za ta shiga wasu kalmomin ba za ta shiga wasu wasu kalmomin ba sai wani ne ma tumiya wannan haƙuri ونون مجموع ونون مجموع وما به تحققت وقل من بكفه ندى. فنسكت لنا ونون مجموع نون جمع مذكر سالم wa ma bihi ta da abin da ya su da jam'u zakka salim farta ta fata ka ce ya na na din nan mu'minuna qanituna suka ta na na din kamar ta sai ce wa qalla man bi bihi ya karanta kuri man wanda na shi da da ta wanda zai yi wa ainihin kasara amma an samu wani wani yayi wani ce a hafna ja'faran wa bani abihi wa an kharna za'ani fa akharini maimakon akharina kaga akharina wani abu ne bin musan yace akharini haka nan wani yace abun nan ah, me yake cewa ne وماذا تبقى الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين لقيت أربعين أربعين سنة يتهم لك أربعين لا ركبة أربعين ya halata. ya halatta wasu sun ce ana iya yi ko zai zama shuzuzi ko kuma ya zama ya zama duha wato a shiga yi a shuzuzi ya karya ka'ida na na amma kuma laraba suna faɗin haka ko kuma ya zama duka ne wasu yaren laraba suna faɗan sa haka kuma in kai faɗa haka ba za a ce ba ka fasaha a maganan ka ba sai ce wa nunu ma sunniya wani mulhaqu bi da aka za ka kama nuhu kanta bi wa nunu ma sunniya nunun musanna wato wanda yake nuna abu kaman waladani wal mulhaqu bihi da wanda aka yi aka iskar da shi kaman isnani bi akhi zaka tamalu da sun ce wannan suka aiwatar da shi kan tabi ka fara wato ita kuma me ake masa kenan kasa ce waladani ba ka ce waladana ba waladani Salidani, qari'ani shi nunun din ka masa kasara wa'un alifun ne biyo ba ya zo tsakanin ƙarshen kalmar da nunu din ko kuma saura'un ne Wala waladaini waladani to amma shi kuma an samu wasu larabawa suna mata ne suna mata fata wani ya ce ala ahwazi na takallal ashiyatan wa ma hiya illa lamhatun wa tarihu ala ahwazi na ahwazi na aljana haina kaga musanna ne haka na wani kuma yace abun nan ta'rifu min halki halji wal ainana wannan tsire ne a shiga haka duwana a rikin min halce da wal ainana wal ainini sai laraba suna faɗan wannan don ba da zuwa da zai kai kaja shi sa wannan suka ce zuwa ne ba wa zuci ba ne ina ganin sai mutai a nan mutashi ko ma bi tawa alifi ba duniya jan zakar kuma annan sai ba ga tabbaya shi ba ya tabbaya kan nahu nan ba ba gare ba ne tun daga gaba a tambaya sun kai cewa kuskura. Wa alaikum salam. To har uku ka amma ka kokari. Na. Hmm. Hawau. Ya <laughs> sani ba, ka hakure ni kawai. <laughs> So ba kowane suna ne aka samu abin nan ɗinsa musamman sunayen mata. kaga hawa dai ba larabci ba ne yawanci in suna ba larabe ne to zai hau ka'idan nahu saboda nahu yana magana akan ne akan larabci amma kan hawa ba a ne suna ne ba matar annabi adam ne, ai ba balarabe ne, ba suna balarabe So saboda haka samun jam'in sa yana da me yana da wahala ban taba gani ba ko ban gama da min nahu sun bayani sa saboda ba ba ne. amma akwai sunayen da ba larabawa ba kuma an maida su kamar larabci ana sarrafa su amma hawa ba da gaske na'am an ji ba kalmar ne common yawa common shi ta ga harafi biyu amma yanzu aka jami'in ta za ka ce afuwa hun afuwa hun kenan kama a akwai hu a ƙarshe famahun kenan famahun ta kaga zai sai an kama jami'in ta dole sai ka fara ha'un sai ka ce afuwa hun to da ka kenan hawa ne aka shafi Na'am. ka'idar shi ne kana son ka gane sunan an shafe wani harafi ka koma jam'insa ko musannansa idan jam'insa bai baka wannan ƙarin ba musannan zai baka in ko ka bai baka ba kuka kuma ka yi zama babu wannan ƙarin kai ne kake fahimta akwai abin da aka shafe na'am eh na'am na'am To, wani yanzu kana tambaya kenan wato idan an ce fa’idin marko mallazi rafa'ahu. kuma ce mubtada'un marfu man ladhi rafa'ahu khabarun marfu man ladhi rafa'ahu wanda ko akwai shana kuma za mu zo a kansa shi fa'ili fi'ili ne masa rafa in ka ce kama zaitun man ladhi rafa'a zaitun marfu ne da fi'ili wannan kaman ne shi da wa me zaitun rafa ka fahimta amma idan ka zo babin mubtada' الزيت قائم هو الطالب ناجم هو الطالب na الذي رفعه ko suka ce ibtida ne ya masa rafa sa an zo da shi farko ba gane in an ce kuma na juhun shi kuma kabar mallazi rafa'ahu sai a ce mubtada ne ya me ya masa rafa wasu malamai suka ce a'a tarafa'a ne shi kabar ya yi wa mubtada rafa'a mubtada kuma ya yi wa ba kabar rafa saboda haka shi yasa ne yake wa rafa'u mubtada'in bil ibtida wa bin wa rafa'u mubtada'un wa rafa'u mubtada'an bil ibtida ذاك الخبر مقول za mu zo a kanka so da haka ibtida'i shi wa raf'a shi wa mubtada raf'a marfu'un ne bi ibtida'i Kabar kuma marfu'un ne bi me bi mubtada fa'ilun kuma marfu'un ne bi fi'il to amma dukkanin wannan al-irabi baya bayyana ilimi ne wanda zaka san shi a kwakwalwanka in ka zo tarihin kai zaka ce fa'ilun marfu'un bi dhammati zahira shikenan ba za ka ce marfu'un bil fi'il ba amma wanda ya san nawo ya san fi'il din shine me shine masa rafa mubtada sai ka ce mubtada marfu'un bi dammati الظاهرة فوق علامة رفع ضمة الظاهرة ما بلا كتير مرفوع بالابتداء وا شي wannan ba a irabi da ni da wannan akwai ba na nahwu wanda an san su amma ba a irabi da su sai dai ta kama ayi bayanin su kai to ai abin nan eh, kifan alai idan zo a alan za a yi to dama shi abin nan ya zo a babi af'ala fa'ala ne to tun da afala fa'ala ne shi yasa ba za ka masa jan muzakkar salim ba amma ahmad shi kuma me jami'in abun nan ne alami ne kawai sai ka ahmad juna yanzu bari in baka misali na sifa wanda ya zo afala amma ba fa'ala ba ne Kamar afdal ba afala ba ne to amma mu'annafinsa ba fala ba ne ne mu'annafinsa suhula afala kula ne afdala kula in mace ce suka ce kubula in namiji ne ka ce afdal wannan za ka masa bai jahu za ka sale sai ka ce al'afdaluna al'afdaluna amma af'ala fa'ala'a kaga af'ala mace fa'ala namiji fa'ala'a mace kamar ka ce ahmaru hamra'u to ba za ka ce ahmaruna ba hamra'un nan shi ya hana ka ce ahmaruna saboda yana bani af'ala fa'ala'a haka nan fa'alana fa'ala ba wata fa'alana shi ya zo fa'alana fa'ala shi ya hana ba za ka ce fa'ala nuna ba sakara nuna ba da awon mutum sa fa'ala ne amma in yi jiki ce can na bayan nan af'alan nan ya zama namiji karshen wannan na fa'ala na fa'ala fa'ala ne ya zama na mace to nan fa za ka masa jama muzakkar tare shine afzala kubala sai ka ce afzaluna kuma ya zauna a larabci haka kuma mace waye sai shirye jiya ta ko beki kaɗan ne makaranta na'am ko ji zai tabbata ko ta yi bambanci abu da ne kira mutum da ya hada ya yi zai zauna ko yadda akwai abubuwan da za ka dinga tinowa wasu ƙa'idodi so ina bai ki nan na hau wato yana karɓar ayoyin alkur'ani ne idan kana magana akan shari'a ayoyin alkur'ani da hadisai ba za a kafa dalili da su ba ba haka nan idan wato ka zo kana magana na hau in kana jan alkiya kaman ayoyin alkur'ani ko hadisi kake ja abin da yake zo ku hukunta shari'a wani ya zo na manta wani abu ne a da na samu wani balarabi a jirgin yana karantar da wasu na nahau to da ya zo kan wasu abubuwa sai faɗe su yake shi kansu haka ne hanyar abun haka ne ba haka ba talibai sun tambaye ni sai na ce masa ga yadda abun yake sai tambaye ni kana da wata hujja da za ta kame na jiki ta kafa wani abu shi kana sai na kama gawa masa alfi a kawai na manta ko a faru sai na manta da yadda abu ne ina kawo mata alfi suka alfi a kawai sai ya sallama ne kauya shi kenan ya yadda sai ta ko tafsiri mutum ke ko shirin wani kan sai daga in an zo ni abu na nahawu kawai ana faɗa sai a kawo baitin baitin alfiya to saboda haka dalilai ne kana kawo shi ko shi kenan mutum bayan da iya Nan da ma wannan ba qur'ani ba shari'a da bari a ce qur'ani ko hadisi ake nema ka'ida ne da me na nahwu kuma a littafin nahwu ba littafin da ya samu ya kai wannan karbuwa saboda haka kana kawo baiti sukan kana jinsu kana jinsu shi kenan ko kuma ka kawo ni shahid na baiti sukan larabawa wanda galibi masu shirgin nahwu su ne suke ne suke kawo su sai waye to saboda haka duk mutum ya haddace zai zama daidai da wanda wanda bai haddace sau da aka ku dage da hadda abin da aka yi ka haddace musamman ɗaliban ilimi ka rike shi ka rubuta ba littafin za ka haddace ba kuma ka haddace ka rubuta shi a gefe in ka rubuta abu kamar ka karanta shi sau biyar ne ka dan rubuta bai baitukan da yake son ka haddace ka sa a jihun ka kana tafiya a kike na fi kana karantawa a mota haka ka samu ɗan lokaci ka haddace in ka haddace kuma ka dinga karantawa kana tafiya hanya kamar ma'aukaci kana maimaitawa ba ka bane ka dinga yi ka da ɗalibi don wanka ka dinga jawo masa ne ba su ka shi ma ya jawo maka ka jawo wannan warfa bi wayin wasu yajirwan su bi sai ce maka tali na jami'a amirin romuzi bi ka ce wa shirhi zaini wadda ne ishiruna ya ce maka wa babu hutun hika wal ahaluna haka kana ta yi idan ya riga ya laushi shi kenan magana ta ƙare. Ya yi faru. Ya yi laushi ne ba? <laughs> to saboda haka idan ka da shi duk abin da yake bai ba qur'ani ne wato qur'ani shine wanda zaka dinga karanta shi ka samu lokaci na musamman kana bitar ka amma abin da ya shafi harkan tukan nan sai dai kai kana tafiya kana yi duk lokacin da ka samu lokaci sai ka gaba da yin sa haka haka yau da gobe ne zai iya ainihin wato zauna maka shi wanda su ga ya hajjikin ba ya ga kawai da karanta ka sai ne ya rikewa wallahi fi yiwa Ka yi kai kai kai kai kuma duk lokacin da ta kama ka kawo ka kawo shi ko a kasuwa ne ko a makaranta ne ko a ina ne lokacin da muke karatu a FAS muna da su bukas wato wata kasuwa ne muka buɗe ta fage kolin waƙoƙi Sojoji ɗalibi wani ɗan ɗan sassan mutu ya zo kasuwa ya tare ni ina ina ina ina akwai ni shago da nake zama ina kai da kayan sariya irin kayan ciki ɗin nan. Ina zuwa da ya kawo ta magana sai na jawo masa lokacin ta ta ba ma a kasuwa ma ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين